لله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ تفسير منوت رمضان شكرا تقول إلى كل 41 هجرة من الله صلى الله عليه وسلم daga garin masa zuwa madina wanda ya da shekara dubu biyu da ashirin miladiya a yau insha Allah za mu mai da sinu goma sha biyu zai mun sai a ƙarshen suratu ali imran yau kuma za mu tashi a farkon suratul nisa suratul nisa'i sura ce madaniya wato ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina kuma ayoyin ta ɗari da saba'in da shida abin da take karantarwa shi ne hukunce hukuncen wato ainihin shari'a musamman abin da yake da alaƙa da mata ce ta aka ambace ta suratun nisa'i wato sura da take bayani akan mata ko hukunce hukuncen mata surori biyu ne wanda suka sauka suka yi wata bayani akan abin da ya shafi hukunce hukuncen mata da wannan surar da suratul talaq kita wannan sura ke ce mata suratul nisa'i kubra wato suran nisa suran mata babba wacce suratul talaq kuma ke ce mata suratul nisa'i masura wato suran da take bayani akan mata karama bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ubangiji ta alace ya ayyukan nasu ya ku mutane, wannan kiran kuma nan kowa da kowa ne, ya ayyukan nasu ya ku mutane, ga musulmi da wanda ba musulmi ba. Ita ko rabbakum ku ji tsoron mahalicinku ku kaɗe shi da ibada. Allah zai karaɓa kun min nafsin wahida, wanda ya halitte ku da gare guda ɗaya shi ne annabi Adam. wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitti matar annabi adam din minha daga wannan rai na annabi adam wa batta min kuma rijalan kathiran wa nisaa wa ya yada rijalan mazaje kathiran da yawa wa da mata min kuma daga annabi adam da hawa wattaqullah ku ji Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke da kuma zumunci ku ji tsoron zumunci kada ku yanke shi inna a kana alaikum raqiba tabbas ubangiji ta ala ta kalte mai kula da ku ne ya san dukkan abin da kuke aikatawa ku ji tsoron ubangiji ta ala ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji ku ubangiji ku ya yi halittun ku wanda yake kirin ku bayan da babu ku kuma yake azurta ku yake sarrafa ku yake da dama ku ji tsoronsa ku kaɗe kashi da ibada domin ma'anar takawa shi ne ke tsaka da hawa mai rizali wa shiga da wani jin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da nisantar abin da Allah ya to abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi suna da yawa amma mafi girman shi ya dauki abin da Allah ta'ala ya hana suna da yawa mafi girman shi ya shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Hayy da cewa a wannan amara Allah bihi a tauhid Wa وعاده ما نهى الله عنه الشرك mafi girman abin da Allah ta'ala ya ɗauke da jiki shi shine sauki shine kalmar la ilaha illallah a kaɗai ta shi wajen ibada kada a yi masa shirka mafi girman abin da Allah ana shi ne yi masa shirka ne haɗa bautansa da bautan wani saboda haka in an tsoron Allah abu da zai fara shigowa shi shine sauƙi sai zai shiga da hulan awwaliyya to shi yasa nan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba daya ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku ma'ana ku kaɗe ta ji ne ibada ku yi imani da shi ku yi ke ku kaɗe ta shi wato ainihin wajen ibada shi ne ma'anan wato ainihin takawa to tsoron Allah ko shi ne jari mumini babban jari mumini shi ne tsoron Allah ko da an same ka da imani to ana buƙatar kuma a same ka da takawa shi ne tsoron Allah ne. wanda shi ne jarinka shi ne ainihin yake haɓaka maka imaninka kuma shi ne zai kai ka aljanna ya kare ka daga wato ainihin ka janna wanda bai ji tsoron Allah ba ba zai shiga aljanna wanda ya ji tsoron Allah shi ne wato ainihin zai shiga aljanna babban abin da mutum zai kula da shi a rayuwarsa ta duniya shi ne tsoron Allah da ƙaruwa yake koyarwa kamar da za ka kula da jarinka kai kan kasuwa ne koyarwa yake ko ƙaruwa yake yi to haka nan kuma wajibi ka kula da imanin ka da tsoron Allah ka karuwa da ke koyi ba ne ne da za ka kula da jani da ko abin da yake shigo maka da kuma yana zuwa ya kulu marku fani da ji wa mali wa taqwa Allah ka wala mustafa to kina cewa dukiya ta dukiya ta riban da za mu riban da za mu yake to tsoron Allah shi ne biyayyen abin da mutum ba ba ne ke Ko saboda ka idan kullum tsoron Allah ka karuwa ke yi to ka yi nasara ka shiri ba rayuwar duniya kai ne idan tsoron Allah ka rabuwa yake ko to ka shiga matsala kenan mutuwar ka ta fi wato ainihin rayuwar makamanci wannan ayan ubangiji ta ala yana karatun suratul hajj ita ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un haram يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم الكفار ولكن عذاب الله ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji mahaifinku hakika ke kisa alkiyama abu ne mai girma ranar da za ka ga mai ciki tana aika cikin ta saboda tsoro wacce da take shayar da ɗanta tana jefar da ɗan tana kanta saboda shiga ta tashin hankali za ga mutane suna cikin maye a alhalin da su sha da dai azabar Allah ne ta zama mai tsanani to me zai kare ka daga wannan azabar Allah shi ne tsoron Allah ya sa sai ayyuka na faku rabbakum idan ka da tsoron Allah to za ka samu kariya daga wannan azaba a cikin suratul kuman ubangiji ta za ta yayyuka na faku rabbakum wa khshayu yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنهم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji ku ji tsoron wata rana da za ta zo wanda mahaifi ba zai iya dan ɗansa wani abu ba ba zai iya kare shi da wani abu shi ma dan ba zai iya amfanar da ɗansa da wani abu da mahaifinsa da wani abu ba matukar ba da imani ita alƙawarin Allah gaskiya ne na tashin kiyama kada rayuwar duniya ta rufe ku kada kuma wato shekan ne rufe rufe ku dukkan wannan magani su shi ne tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah ka yi maganin tashin hankali na siya kana cikin nisu kana cikin nisuwa da kwanciyar hankali kuma ka yi maganin duniya ba za ta buɗe ka ba da zai ta kai ka tabaro ka kuma ka yi shi shaitan za ka fi karfin sa saboda tsoron Allah da kake da shi don ubangiji ta ala ya ce wa shaitan bayina na gari ba ba za ka iya da su ba yasa akwai waɗanda suka fi karfin shaitan a cikin bayan Allah idan ma bai yi maka fuskar ba yana su za a Allah ba bai yi sai ya samu sabon ubangiji su ba haka da kai na hawa yana cikin su shi ba annabin Allah ba ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma salaka shaytanu ma salaka shaytanu ma salaka Umar fajjan illa salaka shaytanu fajjan ghayra fajjihi Umar idan ya shiga hanya ke zai na ango shi ko shi ake biyo ta hanya daban ba hanya da zai yi zai hanya ɗaya da sai na Umar saboda haka kaga wannan karfin imani ne ya sa ya samu wannan da kuma wato aikin tsoron Allah saboda haka mu tsoron Allah mu aminta daga firgita na tashin kiyama kuma mu aminta daga ruhu na duniya ko ruhu na shekara ubangiji ta ala ya ce Allah ne khalaqakum min nafsin wahida ubangijin ku shi ne halitta wanda ya halitta ka shi kamata ka bautawa ba wanda shi ma halitta sa kai haka man mu kamar la yahdu yanzu mai halitta zai zama daidai da wata ba za ka wani tala shi ke halitta shi ya halitta ya ke azurta ka ba ka iska kana shafa yake kula da rayuwar kai sa mala'iku suna gani wanda shi ya kamata ka bauta ba abin da shi ma bibbini ne halitta sa kai to Allah ta'ala shi ya halitta su daga rai ba ake shi ne annabi wato asalin mutane da wajiya annabi Adam shine abul bashar baban mutane ba da dukkan wanda wanda wasu da gani a duniya jikan annabi Adam ko dan sa ko jikan zo ne to kaga annabi adam shine farkon wato ainihin halitta ne kuma ya Allah halitta shi ya halitta shi kurbani shi ba da baba ba da mama Allah ta ala aka kasa aka kwaba ta da zama tabo shi ke nan sai ce sai ce wa kasan ki zama adamu sai kasan ta zama annabi a shi ke yake mata kun sai ka kasa sai ka ubangiji ta ala yake fata yana cewa inna masalaika inda lahi kamar sali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مثال النبي عيسى كما النبي ادم الا ان النبي ادم بالتربايا بيجي متى كتنتي بيجي متى بالتربايا فلا بشي النبي ادم با نميتي با مجي الله النبي عيسى كما ده مجي با مجي نميتي بي فاشي النبي عيسى ذا ذا مجي فلا كتلو ده عينه النبي عيسى عليه الصلاه والسلام هذا بما الله عليه يكون في كتنتي sauran mutane kuma kowa namiji da mace ne suke haɗuwa sai a same shi ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram to shi yasa idan mutum ka koma tarihi cewa ubangiji ta'ala ya halitta kakamu da turbaya ne sannan muka biyo ya ko da digon mani yake halitta to kuma babu wani girman kai ba da mutum zai yi wa ubangiji subhanahu ba wani girman kai da za ka yi wa wani kuma ko alfahari irin na wato ainihin jahiliya ya sa sai na nake cewa annasu من جهة التقبيل أكبرهم أبوهم آدم والأم حواء وإن يكن لهم في أصلهم فقر يفاخرون به فقير والماء mutane duk suke a bangaren asali dukkan daga turba suke annasu min adam wa adam min du'a wa daga annabi adam ne annabi adam daga wato ainihin turba ne da haka idan suna da wani da za su yi shi da ruwa da aka haɗa aka ko da kowa ya zai alfahari zai alfahari ga kakannin sa shi kabila kaza ne ko kakansa wato ainihin kaza ne wannan duk abubuwa ne da jahiliya wannan musulunci da ya zo ya rusa su gaba ɗaya ce mutum ya alfahari da musulunci ko ni musulmi ne shi ne babba abun alfahari kamar da zamanin ba ta ke zuwa abin islam la abadi siwahu idan takaru bi kaitin ko karimi ni baba na shi ne musulunci. babu wani wato ainihin ba ni da wani baba ni ba musulunci musulunci shi ne wato ainihin abun alfahari inna akramakum inda Allahi atqakum mafi darajar ga wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah kada yake wa kala kamin ta tsauna Allah ta'ala ya halitti wato matar wannan ran daga ran wato annabi Adam Allah ta'ala ya halitti matar sa Hawwa daga bangare da aka yi annabi Adam sai kuma ba kowa a duniya sai Allah ta'ala kuma sai ya halitti matarsa daga wani bangare shi kenan sai aka yi ta ta zama mutum ta zama mace kuma kuma sai Allah ta'ala ya hada su suka zama mini kamar Hawwa'u Ubangiji ta'ala halitte ta daga haƙarƙarin annabi Adam na hagu kuma ta bayansa a lokacin yana barci bai sani ba yana barci aka ɗauki wani bangare na haƙarƙarinsa na hagu sai aka ciki a abin na Hawwa'u matarsa yana farkawa kawai sai sani da ya kalle ta kawai sai son ta ya shiga rai ita ma sai ta ji son annabi adam ya shiga ya shiga rai saboda haka shi kenan sai Allah ya haɗa su suka zama ma'aurata suna ɗebewa wato ainihin juna kewa hadisi ya tabbata a cikin sayar bukari da muslim manzan sa da idan mara ta kudu kan min bidan wa inna awaja shay'in wa inna awaja shay'in min al-bidai alahu fa in dhahabta tuqimuhu kafartahu wa in istamta'ta biha fastamti biha wa biha iwalahu zala da kuma yadda hakika mace an halitte ta daga hakarkari wato mace ta farko ke ne ta fi hawa kuma wannan mai ta ce mafi karkatar abu wato daga ainihin hakarkari shi ne na sama to ta sama din aka ɗauka a halitti wato ainihin annabi abin da aka halitti hawa sai ce to idan ka ce za ka miƙe wannan hakarkarin wannan kashi karkace za ka karya shi wato idan ka ce za ka miƙe matarka sai tunanin da wani irin na sai ta yi maka abin da kake so ɗari bisa ɗari to za ka karya ta ne don kashin ba zai miƙe ba ba roba ba ne ko jijiya ba da na yi ba shi ne to za ka za ka karya shi karya shi ko shi za ka sake ta kawai sai dai ba za ka zauna da mace ba amma dole tana da ne tana da nata wato a yi matsalolin kuma a haka za ka kura kuma rauni ta ɗin da raunin tunaninta raunin hankalinta raunin jikinta halitta ne a cikinta ba ka yi saka canja ba sai dai na wata ya fi na wata ne kawai saboda in kace za ka miƙe ta to za ka karya ta ne karya kan kuma shi ne wato za ka sake shi sa maza ba ke in za ka ji daɗi da ita ka ji daɗi da ita a haka tana karkashin amma dan tattafi malaka abadan ba za ta dole ta maka ba har abada ya zama wani tunanin ta wato ainihin irin na wannan ba za a samu haka ce ba saboda asalin halin an koma asalin halin ta dama ba a yi ke ba a karkashin sannan ubangiji ta'ala ala ya halitti hawawu sai ce wa basta min kuma rijalan kafiran wa nisa'a sai ya yada maza da yawa da mata da yawa da gare su wato ya halitte sai zama kuma annabi adam da hawa su suke haduwa sai a samu ciki shi na sai a haifi an ce farkon suna haifan 'yan tagwaye tagwayen mace da nabi suna sake haifa kuma sai a haifi mace da nabi to don suka girma sai a ɗauki wannan mata da aka haifa da wannan miji na farko sai a haɗa da wancan miji na ƙarshe na biyu ke sai a ɗauki kuma wancan miji na biyu a haɗa da wannan mata da farko sai su kuma ya zama sun yi aure in bi aure su kuma sai su haɗa to kada a lokacin an halatta yan uwa su yi aure ke yawa amma mu an haramta wa an tashi yau bayyana da sai ni dama ba za ka haɗa ya da kanwa ba amma a zamani an tashi haɗa an haɗa kawai su kaɗai ne halitta ne to ita hawa ma ita ke cikin annabi adam aka bambaro ta ai kaga amma yanzu haramun ne mutum ya aure yarsa ai to amma kuma yana da annabi adam ya aure hawa yake da yan uwa kuma suka aure junan su a lokacin halal ne amma daga ba kuma sai ubangiji da ala sai ya haramta mana gaba daya ko iman alaikum ummahatukum har zuwa kashi za ka aure maman ka ba za ka aure yar ka ba za ka aure kanwar ka ko ko yar ka ba za ka kuma ka dinga yada zuriyar annabi adam a cikin duniya da ba ta cikin kowane bangare ana kuwa ana kuwa har aka kai inda aka kai yanzu wanda ba a san iya adadin mutanen duniya ba sai dai a yi ce kawai a kafada saboda kullum haihuwa ake za a yi wani wani ma bai ba a san ma an haife shi ba masu sami ba za su iya gane cewa a haifi wannan a daji kaza ko a kauye kaza ko a wuri kaza ba zai ko a cikin gari ma ba a a asibiti ba wani bai sani sai dai a yi hasashe to a ce duniya tana da mutane kaɗa wannan hasashe to da aka yaɗa mutane kuma a duniya Allah ta'ala ya halitta mutane daga annabi Adam da Hawwa suka cika duniya sai Allah ya yi mutane kuma kala kala nau'i nau'i kabilu kabilu akwai larabawa akwai turawa akwai kaza akwai kana kaga kowa nau'i kaza sannan kuma sifofin su suka zama daban-daban akwai farare akwai akwai makaci wani baki ne wani bani wani kuma tsakatsaki shi ba fari ba baki ba wanda ba wani yake cewa wakan tsawata ba da ne muna ta masa asma to da ka shi ba za ka ce amar bane ko akwai ba to to da ka Allah ta ala shi kufe kana kana sannan kuma yayi yanayin siffofin su daban bayan launin kuɗin daban sai ka ga wannan mai dogon hanci wannan kuma mai gajeren hanci wannan mai dogon duka wannan gajeren duka wannan dogo wannan wannan gajere wannan mai kiba wannan wannan tsiri wannan mai gashi da yawa wannan mai gashi mai gashi kala kowa kuma ne ka duba a cikin fararen kowa irin halitta sai dai a ce wani ya yi kama da wani za ka iya ɗaukar yin ƙasa ka za ka ce da ka gani ka gane wannan ɗan ƙasa ka za amma su bi ma in ka jera su kuma dole a bambanci ko in tagwaye ne aka haifa guda biyu bi an bambance sai dai baka lura ba za ka samu mai to haka nan duniya suke tafiya kowa kuma da ilimi da irin karan halitta mutum ɗaya zai haifi ƴaƴa goma maza sallah amma kowa kuma ana iya bambance ko mata sallah guda goma kowa kuma ana iya bambance sai an samu inda suka kawo ba za su zama ɗari bisa ɗari wato siffar su iri ce kowa da irin nasa wato ainihin halittar sai dai a ce sun yi kama da ɗan wani nan ɗan wani ne ko ƙanin wani ne Ko ne nan dan uwan wani ne amma dole akwai bambanci to sai Allah ta'ala yi yaren su shi ma da bazar yaren su ma yaren da za su yi magana da shi Allah shi yake halittar yaren sai kuma ya faɗa da shi ya faɗa da shi wani balarabe wani bature wani ajali ko da haka a larabawa ma kuma wani yaren su daban-daban su ma ko zamanin daɗi ma kowa da irin sai an ɗan samu nan bambanci ko yaren sai ka zo turawa ma turanci daban da wani ma in ka tafi cikin sauran wanda ba turawa ba laraba ba kowa da shi yaren sa tali yaren su kamar mutane ke mutanen indonesia mutanen malaysia mutanen abun nan eh, sauran kasashe wanda ba laraba ba su rasha kaga kuma abun nan zai su yaren su daban haka za ka ta tafiya in ka shigo afirka cikin baka bakatin ma kuma sai ka ga kowa da yaren kowa da yaren a ƙasa ɗaya sai a samu yare ɗari uku da wani abu kamar najeriya in dai ba a sake ne kawai wani yare ɗari uku da suke iya najeriya to a jiha ɗaya ka samu yare ɗari ɗari yare guda ɗaya abu na a jiha guda ɗaya kaga wannan ikon allah ne in ba ikon allah ba wa zai wannan abu to wannan suna nan da magana kuma kowa yana fahimtar magana ɗan uwansa in yare ne in kuwa baka iya yare ba ba za ka fahimta ba shi sauki ne ke fita da harafi a bakin mutum amma sai dai ka ji abun kawai kamar kukan tsuntsaye amma kuma magana ne idan ta ne yana magana cita cita cita za ka ɗauka kukan tsuntsaye kuma su suna fahimtar magana suna fahimta in balarabe na magana sannan da za ka ɗauka karatu ne ke ya fako magana ne a kowa da irin yarensa kana tare da mutum ba kuna rayuwa yau da gobe tare da shi amma ya ka iya yarensa ba shi ya iya yarenka ne kuke fahimtar ba ko kuma wani yaren da ya haɗa ku daban shi da turanci ne ya tafi ko larabci kowa da yaren da zan kuma ɗaya zan kuma ba ya ji yaren ɗaya zan kuma amma haka ake da kasu amma shi kuma ubangiji ta ala duka ya wani kare na ciki me ya sa shi ya halitta su ya halitta su gaba ba wani yare da za ka yi wa Allah magana da shi ne ko ka roƙe shi ko ka yi kuma da za a zo biya rukan nan a zo a haɗu ana magana a lokaci guda Allah yana karɓar wannan yare ya shiga wannan wannan kalmar ta shiga wannan wannan ta kai da wannan amma Allah yana fahimtar kowa abin da yake ba wannan wani yaren da shiga juna da yake da wannan tura kalmar sai ta shiga da larabci sai shiga a wasu fulatanci duka Allah yana bambance su ya san kowa abin da yake jalla jalaluhu in ba ubangiji ta ala ba mu to wannan ko ya isa ka ji tsoron Allah wannan wanda wannan shi ke tafi abota masa ba wani abu wato ainihin da ba to da haka ubangiji subhanahu wataala shi ya yi wa'annan yarurruka kuma shi ya wa'annan mutane shi ya halitta kuma ya yi su kala kala lokacin da aka halitta annabi adamu biradi sittin ne zama Biradi. dala yanzu aka ga mutum biradi sittin ya yi dinga zuwa kasa kasa ana kallon su kenan ana tare kuwa ana tare kuwa kawai na kuwa har zuwa wani ta kai daga shi can kaza kuma tsawon wọn kasa wasu kasan sun fi wasu wani tsawo za a ci náà amma ranar kiyama manzon sa ti za a tashe mu akan sura annabi adamu na sura kowa jira'i 15 zai tashi kowa ne ko bi. ba za ba mu wani gaje ba wani wani wani dogo an zama dogaye ba Allah ta'ala shi ne ni dan da jira dan duk bayan wannan an gama shi ma gaba sai zuwa ga Allah a gama rayuwa ta duniya din da irin wannan ina je kuma duk gaba ɗaya sai Allah ya tashe mu bayan ya mana wannan halitta tun daga farkon annabi a Hawwa ya'yan da suka haifa jikokin su har zuwa na wanda za a haifa ya mutu sannan sai a je a taru kuma a mutu kuma a je a taru a gaban ubangiji subhanahu wataala yau mutane hisabi a rabin yini a rabin yini da yini da da lafiya shi kenan an gama kuma kowa ya gane wato makomarsa a cikin mu'minun وبنجي تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله اخر الخالقين ثم انكم بعد ذلك لمسجدون ثم انه يوم القيامه كفار الله تعالى يقول مو هل في ادم muka halitti ɗan adam kuma sauran mutane daga cikin mani mani nan aka sa shi a mahaifa ya zama jini kwana arba'in ya sake zama tsoka bayan kwana arba'in tsoka ne zama kashi kashi aka nuna mai shi da nama sannan aka huta Allah ta ala ya kai baka bara sallah a sanin fadi albarkatun Allah sun yarda shi ne mafi kyawun sannan ce bayan nan kuma za ku mutu tabbata za ku ga duniya sannan bayan nan kuma za a tashi shi ke nan bayan gama ko sai a koma lafiya kowa kuma zai samu gidansa wani yana aljanna wani yana wuta fari ko bi sannan ko fari ko bi ko za ka wuta sai ya gyara lafiya da wannan abubuwan su ƙara masa imani da ganin girman ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rabu da roƙin duniya ya gyara imaninsa ya ji tsoron Allah ya gyara halayensa da alaƙarsa da ubangiji ta'ala wanda idan an koma gare shi abin ya yi masa kyau ya shiga aljanna Allah ya sa aljanna ita ce makoma bangi ta lafi wattaqullah ku ji tsoron Allah allazi ka ta'aluna bihi wal arham wanda kuke magiya da shi wal arhama kuma ku ji tsoron shi wato magiya shine kace don Allah ka bi da don Allah mutum yana da haka wani don Allah ka bi to magiya kake to mutumin wanda kake haɗa wani da shi bai da maka wani abu kai tsoron wani haka nan idan mun karanta kira'an wal arhali wata kula da ni zai tafa a zuga bihi wal arhali to shi ma zumunci a ji tsoron zumuncin da ake ne ake ainihin majiya da shi a ji tsoron Allah da ake majiya da shi da kuma zumuncin da ake majiya da shi sai da kai ce don zumuncin da ke tsakanin mu kamin ka ba don zumuncin da ke tsakanin mu ka ɗaga min ba ka saurara min sai zumunci yana da mahimmanci kenan tunda kana majiya da shi ba za ka tsoron ka yi ka yi a wata kira'a ko kira'a wannan wata kula da zai tafi an nabi wal ai wata da an su ko bi da aji ku iya ku ji tsoron Allah da kuke magiya da shi ta hanyar yi masa da kuma ta da ku bauta masa shi kadai ku yi masa da sannan wal arhama ai ittaqul arhama an tabtahu ku ji tsoron zumunci kar ku yi zumunci kar ku yanke zumunci yake zumunci wasifa ne a cikin suratul muhammad ubangiji ta lafiya fa hal asaitu fa hal asaitu in tawallaitu an tufsidu bi ardi wa tuqaddu arhamakum yanzu da kuka juya baya ai karshe ta za ku je ku dinga yanke zumunci ne kuna barna a baya ka zo da yanke zumunci aka hada shi da barna a baya ubangiji ta lafiya ulai kan ladina la'anahumullah fa atammahum wa a'ma absarahum ma su yanke zumunci masu tsakari da barna a bayan kasa da sabon Allah da shirka Allah ta'ala ya tsine musu kuma ya kurumta ainihin wato ya kurumta kunnuwan ya makantar da gani ba ka iya gani gaskiya ba ka abu ne mai mahimmanci hadisi ya tabbata daga manzara kuma ya ce zumunci na addu'a ya Allahumma man wasalani fa fi wa man qata'ani fa qata'u wala ma fi man wa qata man ya Allah wanda da ni to ka tsadar da shi da rahama wanda yake yake ne kuma ka yanke masa wato alihi rahama saboda haka yake zumunci yana da hatsari kawai daga kafi wa kafi da da mutum da nan da kafi me yake zumunci da yin shiga a cikin abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ne zumunci ne kula da ɗan uwa kyautata musu ziyarta zumunci Allah ya koyi maka gwamnan abu da kake da shi ka tallafa musu da wayonka da dabaranka da ƙarfinka da iliminka da kuɗinka da arzikinka iyaye su ne a gaba sannan sai yaya sannan yan uwa ne ya yi bakkanu kawo haka za ka yi biyu maza da mata kowa ya san cewa ka damu da shi shi ne ma'anar zumunci ne wanda in bala'i ya same shi ko ta ba. zai yi gudu ya zo ya ka sai ya za ka kawo masa rai idan bukata ta same shi ne zai same in ma bai roƙa ba za ka ba shi ko bai roƙa ba saboda babu alheri da yake da daraja kamar alheri na na zumunci matsala ta ce a sadaqatu ala al kada sadaqatu wa ala zarrahihi sadaqatun wasila idan ka ba miskini sadaka sunanta sadaka kawai idan ka dan uwanka sadaka za a baka ladan sadaka a baka hanyar rayuwa ta ke albarka don za su ta maka addu'a Allah ya takawa da lasai da kare wannan addu'a sai ka ga ta ka rayuwar ka ta yi albarka shi yasa maza kuma ya man sarrafu an yusqa lahu fi rizqihi wa yusqa lahu fi asalihi fa duk wanda yake son a sa albarka a dukiyar kuma a sa albarka a rayuwarsa to zama yana sadar da zumunci sai sa mai sadar da zumunci daban za ka gaishe daban yake rayuwarsa ba ɗaya ne da wanda yake yake kudu wanda bai damu da yan uwansa ba kullum cikin wahala yake cikin damuwa da tashin hankali wanda ya damu da yan uwansa yake zumunci za ka a cikin walwala ko talauci yake ciki za ka ga akwai sauki ba a cikin tashin hankali kawai wanda kuma komai arzikin sa za a ga kullum cikin damuwa da bacin rai to saboda saboda rashin zumunci ko wannan bacin rai bare da mu shi ba ko da an cikin ta karuwa ce ai a zahiri ne ba albarka a cikin arziki kuma babu albarka a cikin wato ainihin rayuwarsa ubangiji ta ala sai inna allaha kana alaikum raqiba allah ta'ala yana kula da duk abin da kuke allah yana kula da wannan ko abin tsoro ne a cikin duk abin da kake allah yana gani ko karami ko babba ko a cikin duhu ko a karami duk abin da kake Allah yana ganin ka da lallai akwai abun tsoro sai sa maza kuma ce ita idara aiki ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake kar ka ɗauka Allah ba ya gani ina kula da halayen ina kula da ayyukanka duk abin da kake in ibada kake yi kana kyautata ta baka kyautata ta Allah yana gani idan samu Allah kake yi Allah yana gani idan muna hulki ne a ka ba imani ne kyau ba Allah yana ganin abin da kake yi, ba za ka iya koyewa ba ko da ka koyewa wato ainihin mutane sai ta Allah ta lafiya inna Allah ala kulli shay'in shay'in Allah bai shi da akan komai to da shi ba abin da ke buya masa amma duk wani mutum da zai shaida a kanka to akwai abin da ya buya masa wannan mutum dare ya faɗi zahiri na halayen ka ba a wani ai mutumin kirki ne yana kaza yana kaza amma ba ni abin da ke cikin zuciya ka ba bai sai faɗa wannan sai al yasa za ka iya yi ko mutum ka gama yin wanda sai zai wani abu kuma wanda ba ka kama saboda ya zo da baka san baɗininsa ba zahirinsa da kai to amma Allah ta'ala ciki da wajen mutuna ya lau ma bai na aikihin wa ma kalfahu ciki da wajen mutane babu abun da wato ainihin bai kare to ka sa a ranka Allah yana kallon ka akwai yaushe duk abu da daga wanda zai kara maka tsoron Allah ya saka kyautata ibada wani ce idan ma kalau da dahar yawman fala ta kul kalau walakin kul alayya raqibu ولا تحسبن الله يأخذ ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم ترى أن اليوم أكرم ظاهر وأن غدا للناظرين قريب yace idan ce ta wuce karkata ce ta wuce ko bara mun shekara ɗaya ko biyu a ka tuna akwai mai kula da kai a wa'annan kwanakin da suka shi Allah yana kula da ni ne kai ta tamanin Allah zai rafta ko wani gida ko wani sukun ya zai rafta sai ya kama ka da abin da kake ba ka ganin gobe tana saurin zuwa yin ka tafi yin gobe ka ta samu to rayuwarka za ta kare za ka je ka tsada abin da Allah ya lafi mai hankali shi ne wanda yake littafi me zai zai dawo me yake yi da don gyara ba kamar yadda kake bi dalla dalla kana hisabi wa wanda ka ba wani aiki na kuɗi ko juya maka wani abu na kasuwanci to kai wa kanka tafi ne da wani ubangiji ta ala ya cikin suratul hashim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لكم واتقوا الله إن الله بما تعملون يعني إن الله خبير بما تعملون يا أخوانا لك الإيمان كل إقرار الله كبير مؤمن الله فيو أيوة الله داء أكد تتكع الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وتمه دوء ولأي يجوب به لا ينلاجع ولا بذلك ربا Mai kai na alkhairi na ibada wanda zai sa ka tsira daga wutar jahannama gobe wani ayyuka kai a rayuwar ka wanda za su sa ka shiga ajiyar don dole dai sai ka yi ibada sai ka ji Allah sai ka ji tsoron Allah za ka shiga ajiyar ka duba ka ga tsoron Allah ka ya kai shiga ka kai Ka duba kafin Allah da kake bai wa kanka lissafi kafin ranar lissafi Allah ya sake tawa ku ji tsoron Allah kuma Allah yana kalli da abu da kake kabirun bi ma ta'amu kabiri shi ne wanda ya san ciki da wajen abu wato abin da kake na koyi ma Allah ta ala ya san shi wanda maka zai kama ka wanda Allah ta ala ya tsawa kai Allah yana kula da ku ji tsoron Allah duk abin da kake ba za ka fi kuyo wa ubangiji ta ala ba kuma shine mai aljanna ne mai wuta Allah ta ala ya kama da mutum masu tsoron sai Allah ta ala ya ce wa akhir ya kama wa akhir ya kama تأكلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Ubangiji ta ce wa ƙasar ya kama amuwa da ku, ku ba wa marayu dukiyoyin wanda kuka rike musu idan sun balaga sun shirya. ta yadda za su iya rike dukiyar su sarrafa ta inda ya dace to ku ba su sun kai wannan yin zama wala ta tabbatar da kabisa fi sai kar ku canja mummunan abu da kyakkyawa ka sa abu mai kyau ka dau abu mai kyau cikin dukiyar maraya sai kuma ka sa mummuna ka to ya kai canji da dukiyar maraya ko ka karfi haramun ka ba da halal kar ka yi da wannan wala ta kudu amuwa ila amwalikum kada ku ji dukiyoyin ku tare da dukiyoyin sai ka ɗan dukiya maraya mai muhimmanci ko da mai hada da ɗan naka sai ka dakuta sai ku ka ji tare wanda kake duka namu eh dalilin ku ji ne muka haɗu duk namu ne abu sai ku ci ne gaba da lalin cin ka ya ji naka buƙatar ka ta ci naka wannan wayo ne da ake yin sa domin a cuci maraya ubangiji ta lafiya karkai wannan zai kama ka innahu kana huban wannan babban laifi ne ko zunubi ne kabira ba dan haka za ka haɗu da kushin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa atu ya kama amwala ka ba wa marayu dukiyoyi yaushe ake ba mara a dukiyansa? sai ya balaga kuma ya shi wato idan ya balaga din sai ya zama da mai wayo ta yadda da zai farna ta dukiya ba kamar yadda zamu karanta a can gaba an ce kaka ba wa wayo dukiya sai na koda sun bada to da haka yanzu ya balaga ya mallaki dan kaminsa to ina da wayo sai a jarraba shi idan miliyan goma ne kuɗin sa sai a bashi dubu ɗari a ce je ka juya ta idan aka yi wata ɗaya biyu aka ce ku zo a shi tare da ka gano dubu ɗari da ashirin to ka wanda ya tantance a bashi amma da aka yi wata ɗaya biyu za a zo a yi biyu sai aka ga dubu talatin ne tare ne wannan wawa ne kar ku ba shi kuɗi zai halakar da su to da aka sai an jarraba shi tukunna zai iya dukiyarsa sai a bashi to idan ko ba a bashi dukiyarsa ba an zalunce shi ubangiji ta ala ya kama wanda yake rike da dukiya wanda ake cewa baraya shine don mata abu kuma da wanda ba man sai da su kafin ya shi ne baraya idan ma yake mutum ne ya rasu tare su wannan ba baraya ba ne don akwai mai jiki ta yadda da ne ba baraya amma in ba man sai ya rasu kafin ya balaga ana ta wata baraya wato don abun sosai ne babu mai jiki ta al'amarin ta mace ba za ta iya yin mutum ba idan kuma bayan ya balaga ne ba man sai ya rasu wannan ba baraya ba shi ne abin tausayi wanda bai balaga ba bai kai ya je ya nemo abin da kansa ko baya da wanda zai nemo wani waɗannan suna buƙatar tallafi suna wani wanda ba ke cewa ana wa kafin da ke fi jannati haka ida mai renon maraya haka wasu yana kuma da ni mai renon maraya a can idan ka kusa da zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka maraya abin tausayi ne ya zo a hadisi idan zuciyarka ta ƙi shi to ka shafa kan maraya kaga ka zama mai tausayi kenan ta har aka ne to da aka kula da ainihin marawi kula da marawi yana da mahimmanci yana kara, wato ainihin imani abin da aka wani suka kai babban maraya shi ne wanda bai san addini ba wanda ba da yi zai ka da shi mutane kalma ta wani duhu inda da shi inda da shi mai shi mai shi wala da maraya ba shi ne wanda ma ya fiye da kare wato maraya abin sosai ba shi ne wanda ma ya fiye da kare maraya abin tausayi wanda za ka ɗauke shi maraya shi ne wanda ya rasa tarbiyya da ilimi ya rasa tarbiyya da ilimi yana shi ne babban maraya ce to dama ai shi ubajin abu ne zai kula maka da tarbiyya ka da ilimin ka da kuma rayuwa tarbiyya da ilimi a cikin sai dama sai kuma abin da ya shafi rayuwar ka da zai da to idan mutum yana da baban sai zama na bayi da ilimi bayi da tarbiyya ya zama maraya ya zama maraya saboda ka shi ne babban babban mara'a ke wanda ke cin dukiyar mara'a kuma ina cin wani kafa gwani kamar yadda matsala ta kuma kamar yadda wani ta ala yake inna lalina ya kudu na amwalar ya kama gulman inna ma ya kudu na fi kudu nara wata ya ba a cin dukiyar mara'a ta hanyar zani da kuma a cin jihar na wani a cikin kuma za su shiga wakar jihar na wani wuta kuma na kuma su wakar jihar na wani me ta ala ta ala ke zulma idan za mu zo kan da ake biya kuɗin maraya idan maraya yana da kuɗi kana masa kasuwanci za ka iya ɗaukan gurgudun wahalan da kake in kai in fakiri kaga nan ka ci dukiyarsa amma da aiki ba da zalunci ba don ka masa wahala ne ka biya masa ita naira goma ta zama naira sha biyar amma ka kawai a bar maka marayun ɗannenka ko ‘ya'yan ɗan uwanka kana babban sai ka je ka dinga jima kuɗi kana ji kana ji kana ji ka je ka ƙara wasu da kuɗin da wutar jihar nawa za ka tashi ranar alƙiyama wutan koli koli tana fitowa daga cikin wutar jahannam ba za ka mutum ba za a yake ji ba sannan tun a nan duniya ba zai kwashe lafiya ba domin ya shiga haƙƙin masu hauku ya za a kama shi a nan duniya kafin wato ainihin hajji lafiya Allah ta'ala ya wada ta tabbatar da hadisa mai tsayi kar ka ba da halarta kafin haram kar ka canja halarta haram wasu ma ne suka ce ma'anar aya لا تعدد رزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي تذكر له كيف يتجاوى فقاتوا دوتيا حرام وقاتوا دوتيا حلال الظلم هو من وتعالى وتعالى أن يقدر وقع ألفك ذاك الأبدية مثال يجعل الله قدر ذاك ما تكين بدون تعيش حاكم فوقوتي كما سنة to karfe gaggawa ka je ka neme shi ta hanyar halal haramu wanda in kai hakuri wannan miliyon ɗin bai kawo maka ta hanyar halal don arzikin kai na neman ka fiye da yadda ajali kai ke neman ka ai ajali ka kai kwanan ka kare ne dogo to shi kuma arzikin ka tun kafin kwanan ka kare ne to idan kai gaggawa sai ka je ka ci haramun maimakon ka jira halal da goma ka shi wala ta tabbatar da khabisa asalin alkhabis mummunan abu a tsaye kuma abu mai so mai tsaye to kada ka je kana yaki haram yaki haram halal yaki haram ka je ka kwazo haramun ka dawo kanka bala'i wanda inda za ka yi haƙuri halal din ma zai zo maka ka nemi halal ɗin ka kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ko ka ƙi to lallai za ka sha wahala haramun din za ka amma kuma Allah ya tambaye ka akan wasu malamai suka ce ma'anan wala ta tabaddalu khabisa bi sayyid shine la tu'i ma'qulan wa ta'khudha thaminan bi maddati ko min ghalami kada ka duba ga dukiyar maraya nan garke da gobe ne an bar maka da tumaki sai kuma kana da naka tumaki sai ka ɗauko raninniyan dabba sai ka zo ka sa a cikin na na sai ka ɗauko mai kiba sai ka mera ne a cikin dabbobin ka sai ka ta kai haka su yi sai mutum ya ɗauki raninniyan dabba wanda take shirme ba ta da kiba ta lalace lalatacciya sai dai jefa ta a cikin mara sai ɗauko na mara'in kuma mai kyau sai jefa a cikin ba sai sai shafin bishafin a duk akwai a nan akwai a nan ko akwai a nan amma kai ka sani cewa irin wacce ka sa ba irin da ka dauko kaga haramun ne haka nan dirhami ka samu dirhami mai kyau na maraya sai ka ɗauko shi sai ka dauko dirhami dan jamus sun sai ka sai ka jefa a cikin dukiyar mara sai ka sai dirhamu bi dirhami na yi canji da ya sa wancan din ma dirhami to don ka haka Allah ta'ala zai kama ka shi ne wala ta sayan murul khabisa bil tayyib wala ta tabaddalu khabisa bil tayyib kaga canja mai kyau da mara kyau ka sa na ka mara kyau ka ɗauki. wato ainihin mai kyau yi ta lati wala ta kudu amwalahu ila amwali ai ma amuwa ne wannan ila ne ma'ana ma kada ku ci dukiyoyin ku tare da dukiyoyin wato ku cakuɗa su ku cinye su gaba daya idan kun yi haka kun zalunci ainihin maraya in shi maraya ba ce ke ba da bukatu da yawa kamar bukatar kai abinci ne ma ba yi ba a ci da yawa sai ka zo ka hada ka ce ai tare muke to ce sa Allah ta'ala ya ce wannan inna kuma kuban kafiya laifi ne babba kuma Allah ya kama ka akan wato ainihin wannan laifin hadisi ya tabbata cikin bukari da musulmi manzala kuma ya ce istani da sab'al mubiqat kuli kanti abubuwa guda bakwai wanda suke halakar da mutane sabai suka ce wa ma kun ya rasulullah waɗanne ne wayannan abubuwan manzala kuma ya ce ashirku billah wa sirri wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aqalu riba wa aqalu mali yatim wa tawalli man zahab وقتل المؤمنات المؤمنات بغافلة نظر ما يتي فبدي شركة دي على كذا فبدي سهل شيء قال فبدي كشرين دا الله عرم دا كشيء المؤمن وقاف إما سميون دا كتكا كشيء sannan ka guji cin riba ka guji cin ma a dukiyar maraya dukiyar maraya za ta halakar da kai kana da ranar kiyama kar ka gudu a lokacin da ake yaki kar ka yi wa mumina mumina karrafi wanda ba ta zina ka ce mata ta yi idan kai haka تو بھی کی تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اور اپ کی دو کے مرایا وہ پہلے بھی ہے ہمیں اللہ تعالی ہے تو بھی کی تعالی تو وہ خفت وان مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم حقكم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تبصحوا باليتامى إذن كنت ترى فلاك عادة بدخل لشأن مرعيو إذن كأويتو da yake son ya aure ta amma kuma zai iya ba ta hakkin da na sadaki ke sai kamata ba ko kuma don ya ga tana da kuɗi ne da yake son ya aure ta ya aure jari ya su kashe kuɗin tare Allah ta'ala ce in ka san za ka yi haka to kada ka yi fanti ko ma sa bala ku minan ta ku je ku aure da suka muku daga wasu matan daban ba marayu ba kar ku je ku je ku kan a cikin halaka ba nan marayu Masana, ku aure biyu biyu wasu ka, ko uku uku wa ruba ko uku wato wasu ne da mutum ya ga dama ya ga dama ya a kan biyu in ya ga dama ya kara ya kai uku in ya ga dama ya kara su kai guda uku duk yadda kake duk lokacin da ka kara da shi yake amfani da shi ce fa yanzu tun Allah ta hadidu har yanzu ba a yi ma masu mata da ba eh, an fara da manyan yace fa in tun in kuka ji tsoron Allah ta hadidu ba za ku iya adalci a tsakanin matan ku ba kana kuma kanka ko za ka yi zalunci za ka zama azzalumi ka kara aure ubangiji ta ala ce ka wani dan nan ka takai ka kan ba daya ka ruwa kan kafi kar ka je ka fada cikin halaka to da ka duwan da yake tsoron ba zai yi a yake tunani ba zai yi adalci ba ka kai ka kan mace ce ba aw ma malakat aymanukum ko kuma ka ku takai ta ma kan abin da daman ku ta mallaka ku ne bai kar ma ba wani wata ce ma ka da akan baiwa ko don hakki ta yi sauki akan hakki hakki wannan ba ba ana da wani mai mata ɗaya a zalimi wani kada ku yi wannan fasara wani bai shirya a yin mata na biyu ba wani ko bai dama ba ne wani ko bai da hali zalika adana Allah ta huzu ubangiji ta lace idan ka takaita a kan kwaya ɗaya, tun da kana tunani za ka yi zalunci sun zama biyu to wannan shi ya fi fa kusa da ba za ka yi zalunci ba sai noma ba za a ji ba ka cikin azalubai ba sai ka takaita a kan kwaya ɗaya kawai shi ne fi maka wato ainihin alkhairi Allah ta'ala ce in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba a sha'anin marayu idan kuka aure su saboda ba za ku iya ba su haƙƙin su wajen suna karkashin ku ba wani abu za su ce ba su abin da ka bata za ka karɓa ko kuma tana da kuɗi mareniya. kana son ka shiga daula ne in ka shiga za ku cinye kuɗin tare to za Allah ka kare ka kaje ka aure wata mata daban wanda in ka taba in ka taba na ta za ta iya maka da kai baya dama ba kai kare ne ka ba wuri ka zama matsayin ba a wuri da ba kafin ka zo wuri ba za ka sai ka bar marayukin ba tare da wato ainihin ka aure su ya ce ubangiji ta ala ce fanki kuma ba ba da ku ba wuri abin da suka yi ku daɗi abin da rai ku yake so biyan zika da rai wato kenan wannan nuna shi aure ana kulla shi akan soyayya kana so kana so zai kuwa shi ne matsawa mata ba ku idan aure an yi babu soyayya to bai zai bai zai lafu auren bai zai bai zai kai labari to da haka ya kamata kafin mutum ya aure mace ya gan shi ya ganta ta gan shi kuma ta kawai ya zama suna son juna amma in ba haka ba to ai ɗebe kewan ba za ta yi shi yasa manzo ko ake tazawwaju wajuda wajuda wa inni mukatiru bikum kuma bai ba Ku aure mata waɗanda suke nuna muku soyayya kuma suke haihuwa don zai alfahari da yawan kurana a gida da kaga dole ne a samu soyayya kafin wato aure idan ana son aure ya zama wato mai kyau domin an gina shi a kan soyayya mugira bin sukuba wa mugira bin shu'ba yake wata ran manzo Allah sallama ya yi sukuba ya gama hudubansa abinda wata ran kai akwai shi mugira bin shu'ba ya nemi aure ya yi tinaba wato ya nemi aure wata mata sai zai na gaya manzo Allah da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa kudu na ne ka kalle ka ya zai ce masa Allah akwai tariya na da ni ina da nake son akwai tariya da sai je ka a wata riwaya ta ganta a ta to je ka na. ko da aka ya je kalle kamar mata da yake nema a cikin hansarawa. sai maza su haifi masa a nazarta ilaiha ka kalle ta zai ce a sai ke mutu ilaiha fa ita ce a yi mafari ka je a kalle ta idan an sarawa ko wani abu ko lokaci za ka samu da yawon jaje jaje ko kanana in kaje ka kalla in yayi maka haka shi ke to sai yake wa mugira bin shuba ka je ka kalli matan da ka da za ka aura ka je ka kalle ta fa innahu a'ara an yuji ma bainahuma domin shi kin tantan a sa soyayya tsakanin kuma da wani to da haka idan ka kalle ta ta yi maka shikenan sai zama akwai soyayya kafin ne kafin a yawon in ko ba ta maka ba aka baka labarin mace kawai wani kace a ɗaura muku aure to ka san fa yadda za ka dinga tunanin ta a ranka yadda shi zai dinga turanta maka za ka ji kamar wata gurbi ne za ta za ta za ta zo ko ta balarabiya ce ko ta basuriya sai ta zo kawai sai ka gaba yadda kake tsammanin ta to kaga duk yadda ka turanta ta zai za ta yi abin da yake zama ba haka bane to kaga daga nan sai ka kawo matsala shi yasa in kallo rigidi kai ma to ka je kai kallo mai kyau abin da shari'a ta ce da kaninta da komai ka je ka kalle ka kallo mai kyau domin kallon rigidi wani lokacin da zai baka yadda abin ya ke ba irin wannan sai ta zo gidan gidanka kawai ka ɗauka canja maka ita kuma idan za ka kalle ta kan mai kwalliya don kwalliya shirme ne yana canja mace tura idan sai yi kwalliya ta yi ado ta kure a da ta zo wurin ka. shi ke nan sai aka yawo ran da ba ta zo gidanka ta wanke kwallon ruwa zai kaga kentan abin nan kentan ya rabu sai son ya rabu a zuciya amma in ta zo ba kwanciya ka ji tana son ta yi sai kwallon sai ka kara saboda haka a gina shi akan koyi ya sa shari'a ta halatta a gani amma ba haka ba ya za ya ce a yi ta je ka kalli mani matar karkare, ne ko yan ka da za a kalle ta amma sai a ce ka je ka kalla saboda aure an gina shi akan soyayya ubangiji ta halatta wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yana daga cikin aure yana daga cikin ayin ubangiji ta ala ya halittu mace ya halatta wa namiji aure domin ya samu kuma ya sanya soyayya da kauna da ainihin tausayawa tsakanin to kaga idan ba a gina shi akan soyayyan ba to sai a nemi wannan tausayawa da soyayyan sai a rasa shi kuma sai da kewan ko ba za a same shi yadda yadda ake so ta ya za a samu wato soyayya ko kuma cewa da kyau ba tare da soyayya ko nutsuwa ba don ba ka dubara a samu nutsuwa ba da wato ainihin soyayya ke sa musulunci ya haramta wato wa mutum aure tina ko aiwa da mutum aure tina ba a auren dole fai su ma ta ba da kuma in yi maka kawara ne maka ba ita ma sai ta yi maka kafin ta ta ta dawa ke sa za a nemi izinin ta idan mutum budurwa ce ta ji kunya ta yi murmushi to shi nan sai shi tana so in ba zaura ne ka faɗa da bakin ta tana so kafin aura wata sauka a gina auren a kan wato ainihin wato kiriya in an yi haka ba za a samu abin da ake bukata na auren to ban da ta lafiya ko aure biyu ko uku uku ba a bai da wasu ke fassara shi ba ka biyu da uku da hudu kaga ta da kyau a wani alwari shi iya larabci ne ba larabci zai taɓa fassara maka wani masana biyu guda sulasa uku ba a hudu inda a ce biyu da uku da hudu sai a ce isna taini wa talata wa arba kaga shine biyu da uku da uku ke to bangiji ta ala yake ka aure biyu ko uku ko hudu amma da halatta ka aure mace sama da uku ba wannan haramun ne ba halatta wa wani yayi wani. idan halal ne Allah zai faɗi sama da haka shi yasa Abdullahi bin Umar yace ghilal ta ka lokacin da ya musulunta yana da mata guda goma ne kuma sai kuma sai suka musulunta gaba ɗaya kaga yake ta musulunta shi ke da ita ce mata sai suka musulunta gaba ɗaya. to da suka mutu zai sai ga manzo Allah ta kuma to Allah ma yake masa in kar arba'an min hunna ko fari fari ya wuce ka zabi da daga cikin su karbi da saura kaga inda ya halatta a aure sama da kudu sai ce ka je ka zauna da ka inda su su musulmi amma iya guda kudu sun ne aka aka halatta shi ne ya ce sai ma amalin wato shi da bai haƙi da azara to amma manzo Allah ta kuma shi an halatta masa ya haɗa mata sama da wannan yana daga cikin fa'idu abin da yake mata da shi shi kadai ba yadda wani ya haɗa mata sama da hudu ba a lokaci guda ya sa idan ka da mace hudu sai ka saki guda ɗaya saki raja'i saki na ɗaya ko biyu wanda za ka iya kome to bai ta kawo wata ba ta gama ita sai kun yi tare da ita domin kawo wata mata ka su zama guda biyar ke to amma maza kuma an halatta maka ana jin mali ita maza kuma ya auri mata goma sha biyar ne a duniya sannan ya tare da goma sha uku biyun ya sake su kafin ya tare da su goma sha uku kuma ya tare da su sannan ya haɗa goma sha ɗaya a wuri guda suka yi sannan ya rasu ya bar guda ɗaya biyun sai suka riga shi wato an yi rasu amma ya haɗa saboda haka guda tare ya rasu ya bari to shi ne kawai aka halatta a wannan wato ubangiji ta ala cikin suratul azab ya ce ya ayyuha ya ayyuhan nabiyyu inna a'lanna laka azwajaka allati atayka ujurahum ya kai manzo Allah ta kuma mun halatta maka matan da wato ka ba su sadaki duk matan da ka aure da wanda ka ba su sadaki mun halatta ba sadaka an halatta maka wato ainihin guda tara ya hada su guda ko sha ɗaya kuma shi ma daga baya Allah ta'ala ya ce so daga yanzu ba maganar ka kalle wanda ko ka ƙara wata sai aka dakatar da shi akan wato ainihin guda tara wanda ya rasu wato ainihin ya basu to sai Allah ta'ala ya ce fa yaqifum Allah ta'jilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in ka san ba ka yi adalci ba ka kasa ta kan tunani saboda zalunci haramun in ka san in ka aure biyu za ka karkata zuwa ga ɗayan ko wani gidan ko amaryan ka za ci ɗayan to ka tsaya a kan tefa domin Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar jiya. adalci a tsakanin mata wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kana lahu ra'atani fama da ila ila kuma ja'a yawm al-qiyamati wa shaykhu ne. duk wanda yake da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya, to zai zo ranar alkiyama bangaren jikin sa karkace wato ya zama ba dole na haka zai tashi ranar alkiyama to za ka adalci na zahiri dole ka yi amma adalci na soyayya ka daidaita soyayya tsakanin wannan kan ba wajen da aka ba saboda wani ka ya ce wajen tattabi'u أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ku? gaba ɗaya ba amma kada ku karkata dukkan karkata a kan ɗayan ku bar ɗayan kamar wata ratayya kuma mara miji ana nan sai Allah ya tambayi su sai sama za su an sani ya fi son Aisha a cikin mata amma ya zo kuyan kwana daidai ya zo ba abinci ko wani abu daidai in ya riba kan da kan ya ba kwa sai ki Allahumma hadha bima amliku wala ta'khudni bima tamliku wala amliku ya Allah wannan shi na mallaka ya ko da zaki amma na zuciya in daidaita ku a soyayya wannan ban mallake shi ba Allah karka kama ni akan abun da ni ban mallake shi ba kai kama mallake ba da zai kama ka ba akan soyayyar zuciya amma zai kama ka akan abubuwa da zahiri wajibi ne kai adalci a tsakanin iyalai Allah ta'ala ya tsara mana Qur'an tsara mana iman da kiyaye da kiyaye wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutum haihuwa ya ta mace zai iya yanka saniya? bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa minwala wa ba'du assalamu alaikum wa sallam ai haka aka fito ma aka yanka rago ma balle ta na saniya to da haka ba mace ba ko namiji wanda yanka saniya ai yafi wanda yanka rago to saboda haka idan kamar layya ne ai suna kaga alayya wanda ya yanka saniya fi wanda ya yanka rago to haka suna ma wanda ya yanka saniya fi wanda wato an yi yanka rago saboda haka in iya rago ne kake da shi sai ka yanka in kuma saniya ne ka yanka saniya na'am wannan kuma malam korafi suke yace assalamu alaikum malam Allah ya saka wa malam da aljannar firdausi yace akwai waɗanda suke yin surutu yayin da ake karatu kuma wallahi malam suna ɗaukar hankalin mu eh, na riga jiya na yi bayani ina je ko kafin a fara karatu na ce ba na son wani ya kwanta ko kuma ya zo yana surutu da ɗan'uwansa, uwansa sau da aka kuji tsoron Allah kasancewa wai mutane ba su da yawa kuna hira da ɗan in ka san mutum zai ja ka da hira to kar ka zauna kusa da shi ma kusa-kusa don za ka ɗauke wani hankali ko ni ma za ka iya ɗauke mini hankali duk wanda ya gaina na gan yana surutu sai na ji haushinsa lokacin da nake karatu kawai ba na iya yankewa na masa magana ne saboda kada in bata kasadina amma in ta kama kuma ina ganin zan kira sunanka a cikin kasadin kawai Kuma ba za a editin bai fito kawai a rediyo gotel da sauransu to da haka sai a yi taka inda ba lalura ba kam bai kamata kai magana da wani lokacin da muke karatu na'am to Allah ya sa mu dace Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kara mana ilimi da fahimta Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين